Mai sauraro barkamu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International a rafai Shirin a wannan lokacin zai mai da hankali ne kan gasar Premier League ɗin Ingila wacce har yanzu ba a san maceto ba duk da shawo gangarar da aka yi a gasar. Hakanan kuma shirin zai duba batun korafin da ake kan alkalancin na'urar VAR duka dai a gasar ta Premier Ingila. manuniya da tuni ta fada kan kungiyoyi ukun saman teburin gasar Premier Ingila wato Manchester City, Arsenal da kuma Liverpool. Lura da yadda suke kankankan a saman teburin gasar abin da ke kara nuna wa duniyar kwallon kafa yadda gasar Premier League Ingila ta ɗaran matsara. To amma kafin mu shiga cikin shirin a matsayin 'yar matashiya, bari mu bar ku da bakar Isa ɗan dago don jin wannan rahoto. Wannan dai shi ake kira igiyar zato ga magoya bayan waɗannan ƙungiyoyi uku da ke saman teburin gasar ta Premier, inda kowa ya ƙwallafa ran cewa shi ne zai kai ga gaci. A baya bayan nan dai Manchester City ce ta lashe gasar har sau uku a jere, baya ga Liverpool wadda ta maida kwalamarta ta rashin ɗaukar kofin tsawon shekaru. Yayin da Arsenal kuwa ta kwashe tsawon shekaru ashirin da ɗaya babu wannan kofi. A bana dai ana ganin watakila Arsenal ɗin ta baiwa mara ɗakunya. kunya. ganin yadda tafiyar tata take nunawa wato dai mai kama da tafiyar nasara to amma sai dai akwai fa kalubale gabanta lura da wasu manyan wasanni da suka rage mata cikinsu kuwa har da ziyarar da za ta kai wa manchester united a old trafford da kuma bakuncin chelsea da tottenham da za ta karba city dai ta yi yunkuro bayan da ta yi wa luton wankan jegon kwallaye biyar ko da dai liverpool ta sami tasgaro a wasan da ta buga da crystal palace a gida amma dai ana ganin tana da sauran damarmaki masu gwabi a gabanta wannan dai na nuna cewa liverpool ɗin matsawar za ta yi irin wannan tafiya to fa ya rage ta fice daga jerin kungiyoyin da ake sa ran za su dauki gasar a bana to masu sharhi dai yana ganin cewa muddin dai ta ci gaba da irin wannan tafiya watakila sai a ranar ƙarshe ta rufe wannan gasa ta premier za a kai ga ganin wanda zai iya kaiwa ga gaci to an gaida ya malashi To da wannan ko bari mu sake komawa don mu yoyi muhawarar da ɗan dagon ya shirya mana tare da magoya bayan ƙungiyoyin saman teburin gasar Premier. Ina tare da bangaren Manchester City da wani ke tare. Kana tare da Awal Muhammad mai ɗan littafi. Daga Liverpool kuma. Akwai Aliyu ɗan Saroniya. Daga Arsenal. Akwai Hamza Umar wanda aka fi sani da Alai Hamzi. To da su zami wannan tattaunawa. Da fari dai gashi kusan an taho fa gangara. ali dan sarauniya bar in soma da kai an taho gangara a wannan gasa ta firemiya amma har yanzu ana ganin ba a san macito ba sai miya ta kare me ka dogara da shi na cewa kungiyar ka ce za ta cinye wannan tuwo amni ina da dogarin cewa su kungiyoyin nan guda biyu dukkan suna da tuntuɓe a hanya musamman kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta fi ganin tasgaro tunda za ta an shi bakuncin abokan hamayyata na london derby wato tottenham da su da a chelsea sannan kuma ga uwa uba za su tattaki zuwa gidan manchester united su ma kungiyar kwallon kafa ta manchester city duk shekara kowa ya sani cewa kungiyar kwallon kafa ta tottenham tana ba su tasgado a cikin league din shekara ji shekara arsenal ka yadda da wannan wannan wannan hujja ce gaskiya ban yadda da ita wa ina da a kai sosai saboda in ka duba abubuwan da suka faru bara asalin mun dan samu kurakurai irin duba da irin yanayin bara muna da injuries da yawa kuma fatigue yawa yan bal din yawa da sauransu amma bana insha Allah a yadda muke tafiya tafiya cin kofi muke yi duk wayannan wasannin da Chelsea da Tottenham da Manchester United duk wayannan wasanni ba wasu wasanni wani wanda za su tayi mana da hankali insha Allah muna da nasara akan Manchester City kai ban an ce akwai wani abu da zai iya tare ka ba kai ka gama da duk wata wahala kenan ai sun sani duka kungiyoyin guda biyu ba wanda in yana bi na a baya bana cin kofi daga Liverpool din har Arsenal shekarar da ta wuce arsenal sai suka gama dakon na karbe na sauke su kuma na dauko fi liverpool ma an ba za su manta ba karo kusan biyu a jere za su biyo ni amma za su gama dakon in sauke su kuma in dauko fi Ɗan ka manta wannan tarihi. Ai wannan ba tarihi bane Ke takara da su ɗau Jana last year bara ni ne a kai. Mm. Suka dawo da ni dukansu baya. Ai haka aka ce. Bara ni ne a kai amma bana dukkanin alamu ya nuna cewa ni nike da nasara ni dai duk ku gama nikan ku ku ga ku bani garin ba na jin wata Manchester City dama Arsenal ce a gaban nawa shi ma kwalakwalai da suka zuba ni. Wannan ta ganin Arsenal dan hakin da ka raina ne watakila kwa ga raina su kuma daga karshe su ba maza kunya. Arya Malashi ina ka taba ganin giwa a kan reshen bishiya kullun sai su dauki hoton giwa su dora kan bishiya. a ta guri ne na hawan tsuntsu dama dama kuma kowa san kres din mu mu tsuntsu ne tsuntsu ne kan reshe kowa a aka tsuntsu. Ai gaba kowa ya san Man City mm. ba a takara da su a daukar Premier. saboda me ko su gasa a gasa suna ji na ba wani kungiya a ingila da za mu yi takara da ita cin premier sai na dauka ba na maki hudu na samu a kanka ba maki hudun da kansa yanzu yanzu ina tambayar ka ai gaba ɗaya kungiyoyin premier a bana ba a yi cece ku ce akan tobbo ba saboda kowa ya daki kowa ne amma abin da zaka kalla ina kuma samun maki hudu akan ka bisi galaba bai ina hudun ya musu amfani A maki ne to ai da kwanton wasa a hannun su zan zo ni tsakani na da Arsenal ne wannan fadan dalili balabalan da suka bani wannan kuma balabalai su ne za su iya bani matsala bana bana iya cin kwalakwalai to kenan baka ta City yanzu kwata kwata bana ta City yanzu eh a ina zuwa duk magana da suke zuwa yi a tabil din ba matsala an ba ka gaba ɗaya akwai tambayar da nake so kowa ya amsa a ciki shin kun gamsu sai satin karshe za a raba gadaman nan wannan ni na gaya maka wannan kaka ta bana tabbas ta nuna alama cewa ko da a ba ranar karshe ba to a wasa biyu ya rage za a gane wanda zai dauki furi kai kana ba kai kana da ja ni ban ina da ja eh. ina ga ka san in kana tafiyar cin kofi hmm. to dole kowa sai ya sallama kana nufin har tazara ma zaka bayar dole ne ai tazara ce na bada ni Arsenal ne nike tafiya cin kofi ba su ba saboda yan manuniya ta riga ta nuna ai yadda nike tafiya ta nuna saboda ai tim dina yanzu da very strong zaka tsallake Manchester United zaka tsallake Chelsea zaka tsallake Tottenham kan su zan tsallake su na fahimce ko me yasa me yasa me yasa ne ka raina Liverpool din nan ne a Liverpool ai mun riga mun gama da su saboda ai bana maki hudu na samu akan su mun karba maki hudu mun samu kan san an shi maki hudu to ai abu ne a zahiri sun an shi maki hudun mm. to ai wannan ba matsala bane ba amma maki hudun yana nuna cewa mu ne dai da kankan kan muke da su din duk da maki hudun da suka ansa da mu abin abin da nake so a karkare da shi shine akwai wata matsala da a junanku kuke ganin idan ta auku za ku iya rarrasa wannan dama barin fara da kai gaskiya ni a yanzu babu matsala dama abin da ya dame ni rashin lafiya ta injurin yan wasa musamman dan wasa na Diago Jota to Jota ya dawo Arnold ya dawo dukkan yan kwallo na Has alison kowa yanzu masu rauni sun dawo a ne zuban da injuri mutum ɗaya ne Jeremy Timba ne kawai amma duk players dina sun dawo kowa da kowa yanzu ya dawo ba mu da tunanin wani abu da zai sa tsigiran da Man City ta rasa kasa ɗaukar kofi a bana to malamai mun gode kwarai da wannan dama da kuka ba mu To madalla, da haka ne kuma za mu je ga batun korafe-korafen da ake yi kan hukunce-hukuncen na'urar VAR a gasar Premier League ɗin Ingila, inda masu sharhi ke ganin akwai lauje cikin naɗi. Kan wannan batu, mun ji ta bakin mai sharhin mu Najib Ayuba, wato Gibsonsa. a shekarar da muke ciki ta 2023-2024 a ta gasar cin kofin premier akwai abubuwa da dama wanda suka faru za a iya cewa kurakurai ne waɗanda aka samo daga alƙalan wasa da kuma su mahukunta na video assist referee din ma'ana biya duba da akwai kwalakwalen da suka kasance haramtattu ne kusa an halatta su da kuma irin halattattun kwalakwale waɗanda kuma aka haramta su akwai kungiyoyin da zaka ga kusan su ne kungiyoyin da za a ce a bana a gasar cin kofin premier da mun dauka statistically kusan sun fi amfana da irin wannan hukuncen hukuncen da kuma waɗanda aka fi cutarwa wanda hakan duk zai iya kawo canje-canje a gurbin da kowace kungiya ta tsinci kanta a teburin gasar cin kofin premier saboda akwai abubuwan da ya kasance alƙalin wasa ne yake da damar da zai zartar da hukunci da kuma wanda ba shi take da alhakin ta review kamar irin bugun fanarti katin kora da kuma irin na satar gida ko kuma kwallo ta ci ko bata ci ba da irin canje-canjen da aka samu daga su alkalan wasa na ma'ana canjin ɗabi'u na alƙalancin wasa za ga alkalin wasa eh, yana da taurin kai suna ƙin amincewa da irin taimakon da samu daga biya din irin alƙalan wasannin da suka fuskanci irin matsatsalu da dama a wasannin da suka busa har ma ya kasance an hukunta su kuma su ne suka fi busa gasar cin kofin premier a bana to kaga dole a dinga samun irin waɗannan matsalolin da wannan canje-canjen waɗanda za su iya kawo wannan matsatsalin a ita gasar cin kofin premier. haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni a wannan makon. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abubakar Isa ɗan dabu Ka misali ke cewa mu huta lafiya.